ma zai mamaki yau ka tsaya kana kawo dalilai akan cewa kiɗa da waka haramun ne inda ne za a yi mamakin ka domin abu ne wanda tun mutum tun lokacin da ya taso aka haife shi musulmi tun yana yaro ya san haramun ne kiɗa da waka kuma ya san ba mutanen arziki ne suke yin sa ba amma sai aka samu wasu wanda ba sa tsoron Allah suna kare wannan barnan da kuma wasu yan bidiyoyi suna kare wannan barnan kai har ma sun mai da kiɗa da waka ibada sun mai da kiɗa da waka ibada dukkan bayanin da zan yi ya shafi kowace irin kiɗa kuma ya shafi kowace irin waka sai dai abinda bahaushe ke cewa waƙe nan ma idan ba a shigo da wasu abubuwa na haramun a ciki ba wanda zan yi bayanin sa ma'anan kowace irin kiɗa da kalangu da babbar ganga da ɗan kuntukuru da mandiri da goge da garaya da kuntuki da dukkan abubuwan da ake kaɗawa don a kone yi sharholiya a shakata dukkanin su haramun ne kuma waƙan an yi ta da sunan addini ko an yi ta da sunan a shakata kawai ita ma ta shiga sai dai waƙe kamar yadda na faɗa abinda ba shi yake cewa waƙe ba waƙa ba wanda balarabe kuma yake cewa a shi'ar shi kan akwai na halal akwai wanda yake kuma na haramu amma waƙa wanda balarabe yake cewa alabina shi ka wannan haramun sai dai wuraren da aka keɓance wanda za a iya yi kamar a ranar idi da kuma lokacin wato ainihin biki kamar yadda za mu zo yi bayani a kansa yara ƙanana sukan iya yi ko kuma mata su kaɗai kawai abin da zai sa mutum har ya mai da kiɗa da waƙa cewa abu ne na halal ko ibada ne wanda yana ganin idan ya yi ta za a bashi lada ɗayan biyu ne amma dai ya jahilci addini ko kuma yana bin son zuciyarsa wanda laccan da muka yi ta rana a cewa mun ce daga cikin abubuwan da suke hana mutum shiriya ya zama na ya jahilci addini ko kuma yana bin son zuciyarsa don kana bin son zuciyarka ko da ka fahimci dalilai da suke haramta kiɗa da waƙa ba za ka bi su ba za ka neme da za ka yi musu tawili domin ka tabbatar da wannan barna din ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna shiriya ba ta haɗuwa da bison zuciya duk wanda ya bi son zuciyarsa to ka shakka babu bata zai yasa Allah ta'ala ya kashe ni a cikin alqur'ani a ayoyi daban-daban wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kar ka bi son zuciya zai fadda kai ya kauda kai daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala da wata ayar ma ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda ya fi bata a duniya kamar mai bin son zuciyarsa wanda baya kan shirya na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun muhlikatun wa salatun ninjiyatun فأما المهلكات فشق مضاء وهوى متبع وإجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب riba. والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية أبو باب دا أكو سنة هلكر دا أبو أكو كما سنة سيرة دا yace amma masu halakar da mutum akwai shukun muda rowa rowa abun bi ka zama marowaci a duniya to ka kama hanyar halaka kenan addinin kama ba zai tafi daidai ba ba za ka zauna lafiya da jama'a ba za ta iya yin kowane fasadi a bayan ƙasa da sababin ruwan da take cikin zuciya. sannan na biyu son zuciya wa hawa mutaba muke dinga bin son zuciyarsa baya bin dalilai na shari'a baya addininsa ala basiratin yin da ga dama yake bi yanda zuciyarsa ta kawata masa sannan wa ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya dinga jiji da kansa yana mamakin kansa yana girman kai ra'ayinsa kawai shine ra'ayi da kaskantar da kansa zuwa ga abin da malamai suka faɗa na bayanin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka shekara kana wa'azi ba zai saurare ka ba saboda yana ji da kansa shi ma wani abu ne sai dai kare wannan barnan da yake akan ta wannan abubuwa su suke halakar da al'umma abin da ke tseratar da mutum wato ya zama adali fil ghadabi war riba ko kana cikin kushi ko kana cikin yarda ya zama kana iya adalci ma'ana ko kana fushi da mutum ko ka yarda da shi zaka iya masa adalci a kowane hali kake don kana gaba da al'umma ba zai hana ka musu adalci ba wannan ka zama mutumin kirki wanda zai samu tsiya gobe kiyama fala jari man lakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa don kana gaba da jama'a kar ya hana ka musu adalci kai adalci shine yake kusa da tsoron Allah to sai mutum ya zama zai iya yi wa abokin gabansa adalci to nan ne zai samu tsira idan abokin gabanka yana yana abu kuma abun daidai ne ka karfafa abun ka ce daidai ne wannan abu kamar yadda in yana kan kuskure za ka ce kuskure ne sannan yace wal qasdu fil faqri wal ghina da tsakaitawa a halin wadata da halin talauci ka tafi rayuwanka daidai wa daida kar ka dinga almabozaranci ko kar ka zama mai tauri mai mako wala ta jali da ka maqlulatan ila ulubika wala tafsuruha kullal basar wato kar ka zama dan tauri kar ka zama kuma mai almabozaranci ka zama kana baina baina sannan wa khashiyatul lahi fi sirri wal alaniya da kuma tsoron Allah a sirrance da kuma a bayyane ka zama mai tsoron Allah kana ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala ko kai kadai ko kana tare da jama'a wannan shine tsiranka duniya da kiyama kuma wannan shi zai tabbatar da kai akan gaskiya shine dalilin da zai sa ya zama kana kan ainihin shari'a za ka nisanci dukkan abin da ya saba shari'a ko abin da shari'a ta haramta abdullahi bin mubarak yana cewa wa min balaya lil bala'i alamatun an la yura laka an hawaka nazu al abdu abdu nafsi fi shahawatiha wal hurru yashba'u taratan wa yajur wato yana daga cikin musiba alaman bala'i akan mutum ya zama ba abin da zai kauda shi daga son zuciyarsa duk da aka ja aya ko aka ja hadisi aka nuna masa shari'a ba zai bar abin da zuciyarsa yake so ya zo bi shari'a ba to wannan babu bala'in da ya wuce wannan a rayuwa ko mutum yakan zama bawan sha'awarsa ya kai zama bawan Allah sai zama bawa na abubuwa da yake sha'awa kawai su yake bautawa in ya je lahira ya zama yana cikin tabaku amma in dai mutumin kirki ne bawan Allah to duk abin da yake na halal shi zai aikata abin da yake na haramun kuma ba zai aikata shi ba Wannan abubuwa na kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe sawa'un na zamani ko waɗanda aka danganta su da ibada ko na gargajiya dukkanin su haramun ne kuma malamai sun yi ijimai akan wannan kuma abu ne wanda aka san shi baya bukatar ma sai an kawo maka dalili duk ne ma kai ka san ba mutumin kirki bane ibn jarir tabari ya ko ijma ya kai ko ijma'in magabata akan wannan cewa wa abun nan haramun ne waka a addinin musulunci haka nan ibn sara, haka nan kuma ibn munzir da sauran malamai wanda suka yi karin bayani dalilai akan haramcin waka sun zo alkur'ani sun zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun magabata da dukkan wanda yake son shiriya zai ji waɗannan dalilai domin ya kututar da addinin sai samu tsira idan an yi tashin alkiyama daga cikin ayoyin da aka kafa dalili da su ayoyin suna da yawa na ɗauko mana kaɗan daga ciki akwai wa minan nasu man yashtari lahwal hadisi yudilla an sabilillah ubangiji ta ala ce daga cikin mutane akwai masu zaɓan kiɗa da waƙa wanda a ƙarshe dai zai ɓadda su daga tafarkin Allah subhanahu wataala zai ɓadda su su ɓadda mutane su bar tafarkin Allah subhanahu wataala ومن الناس من يشتري من يشتري man من wa ومن يستهد wanda ya zaɓa ya zaɓi kiɗa da waƙa lahawal hadis shine kiɗa da waƙa kamar da zamu kawo tafsirin magabata kuma malamai suka ce lahawal hadis da waƙar da sauraron ta duk ya shiga daga cikin mutane akwai wanda suke suka zaɓi yin kiɗa da waƙa wasu kuma suka zaɓi sauraron kiɗa da waƙa liyudilla an sabilillah liyudilla malamai suka ce nan lamul aqiba ne ma'ana a ƙarshen sa kuma za su je su kasa su ga tafarkin Allah subhanahu wataala su batar da mutane daga tafarkin Allah kiɗa da waka hanya ce ta kuma hanya ce ta batarwa wanda ya ɗauke su to zai bata kuma zai ɓadda mutane daga tafarkin Allah kowane kiɗa kuma kowane irin waka wannan kuma shine wanda malaman tafsirai ko tafsiri na duniya suka fassara wannan ayan da shi da sahabbai da wasu daga ciki akwai abdullahi bin mas'ud wanda babban sahabi ne kowa ya sani malamin tafsiri ne haka ya fassara wannan aya wanda abdullahi bin mas'ud yana cewa wallahi ma min ayatin fi kitabillah إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل فناله لإبل لأتيته yace wallahi babu wata aya da ta sauka a cikin alkur'ani ba ce na san ina ta sauka kuma akan me ta sauka yace da na san kuma a duniya akwai wanda ya fi sani tafsiri kuma in an hau raƙumi za a iya zuwa don raƙumi shine babban abun hawa a wannan zamani raƙumi zai iya kaiwa wani yace wallahi da na hau na je na same shi a ƙara mini ya san alƙur'ani amma ya fassara wannan ayan yace ce da ake nufi da ita shine kiɗa da waƙa ubangiji ta'ala ya ce bata ne kuma batarwa ne da sauraron kiɗa da waƙa da kuma yin su kuma ya rantse sau uku yace billahi allazi la ilaha illa huwa wannan ayan wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith yudilla an sabilillah wallahi tana haramta kida da waka sau uku yana rantsewa yace kuma duk wanda yace ayan nan ba haka take ba yazo zo mu yi mubahala da shi ma'ana mu yi tsine ne ne da shi mu ce Allah ya tsine mai karya wannan aya in ba ta nufin kida da waka haramun bane duk wanda yake kan kuskure ni da shi Allah ya tsine masa ya zo mu yi mubahala da shi haka Abdullahi bin Mas'ud ya fara sannan haka nan Abdullahi bin Abbas shi ma yake abin da ake nufi waka sawun an sa kiɗa ko ba a sa ba ubangiji ta yana haramta waka ne da wannan aya abdullahi bin abbas shi ne wanda manzon Allah sa sama ya masa tofi a cikin bakinsa yace Allahumma faqihu fi dini wa allimhu tawila ya Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassaran